Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraron barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon littafinmu. Albishirinku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak, wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne, to kuwa babu wata mace da mijinki zai kusanta ya ji daɗi, ya dinga zindima ihu idan ba ke ba. Amma fa fadan Allah, ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya. kar ki amfani da shi sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kar ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi umar bakar humra ku daga jin wannan suna kun san akwai wani sirri za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki mallaka ce ta gaske sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah idan har mace ta yi amfani da shi insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinta ne. Saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka, wato 081 42 80 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili ɗaya tara tara. Don na mana subscribe da alamar ƙararrawa. a yi sauraro lafiya allah ne kawai ya kai ta gida lafiya da ƙyar ta iya sai ta kanta bayan ta ajiye motar a gurin da aka tanada don ajiye mota ta shiga ciki. Ta shiga cikin gidan zaune ta tarar da anti da 'yan aikinsu suna kallo. Ta tarar da anti da 'yan aikinsu suna kallo a falon ƙasa. Murmushi ta cikin ƙoƙarin ɓoye damuwarta ta ce anti kallo kuke? ta mm, su Ɗumbe bai ta suma ne da yake kallo ni kan hankali na na gunkiya mai jikin. Sai yanzu ma ta tuno da abin da ya fitar da ita ta haɗu da azzalumin da ya yi mata abin da ba a taɓa yi mata ba a rayuwarta. Nisa ba ta yi kafin ta ce alhamdulillah ya ji sauƙi su dadi fa. Anti ta ce ba su dawo ba dama zulumin kenan tun ɗazu alhamdulillah ga shakin dawo cikinsu ba wanda ya dawo. Oke bari na shiga ciki. Tana tafiya take amsa gaisuwar su ma'u tana shiga ɗakin ta alwala ta yi ta gabatar da sallan magariba ba ta bar gurin ba sai da ta yi isha. Bayan da anti ba ta yi da ita ba ta ci abinci ta ci sai walandiya kawai ta ɗan sha. An ta ce wai me ya samu fuskarki ne ta yi laushi idanunki duk sun yi ja. cikin kawar da kai ta ce ba komai anti kawai na tausaya wa minat ne abbanta bai da lafiya sosai ayya allah ya bashi lafiya ta faɗa ba don ta amince da maganar beti ba da dare ma sai sarkin barayi ne ya sace ta bacci ne ta yi ciki da mafarkin al'amin yana marinta har da duka wannan kenan alamin suna shiga gida inna da take tankaɗan garin da za su yi tuwo ta ce a'a babana ya naga kun dawo miye ya bata maku kaya haka cikin furzar da numfashi ya ce wallahi inna wata iskar yarinya ce ta yi mana haka lawan ne ya bawa inna labarin abin da ya faru aikuwa ta hau bakin aikuwa ta hau faɗa take masa haba babana me yasa zaka dake ta ni fa ba na son zafin zuciyar nan naka haba a ce mutum ba shi da wani abu sai zafin zuciya ko namiji namiji ne ka ce ka sakar masa ƙawanjin ballanta ta namaci? ni dai wallahi ban ji daɗi ba don allah ka sanya wa zuciyarka salama haba dan yadda ta ɗau zafi ya sa ya sassauta murya ya ce don allah in naki ya haƙuri ni ma ban sanya aka yi na mare ta aka ba raina ne ya ɓace ki ya haƙuri kin ji innata ta ƙarasa magana yana mai ɗora kansa a kafaɗarta shafa suman kansa ta yi cikin murya da ke nuna ta sauko ta ce ba komai babana ni dai fata na ka rage zafin ran nan kaji to inda sha Allahu ki yi min addu'a ina yi babana Allah dai ya maku albarka Amin ya faɗa tare da miƙewa ɗakinsa ya nufa bayan sun shiga al'amin ya cire kayan ya sanya jallabiya baƙa. duk da rigar ta ɗan ji jiki hakan bai hana shansa fitowa ba tamkar bai kasancewar fari ne ɗora kayan ya yi a kan kujera ya yi kwanciyarsa kan ya ƙaramar katifarsa lawan ya dube shi da mamaki ya ce ya za ka kwanta ko ka fasa tafiya ina fasa ka je kawai daga haka bai sake cewa komai bai rufe idanunsa Yawan kaɗa kai kawai ya yi ya ficewarsa ba tare da ya sake cewa komai ba ga baki ɗaya ranar al'amin bai yi baccin kirki ba kukanta ya tsaya masa a rai haushin kansa yake ji me sa ya mare ta haka da ya yi baccin ba cikin nutsuwa ba bayan kwana biyu tana kwance a jikin yayi sa'ib tana da na dandan waya yayi sa'ib ya ce da yaushe ne makarantar ku za su janye yajin aikin cikin yatsun na fuska ta ce yaya ni ma ban sani ba wallahi bai ci wallahi don kin nace wa makarantar nan ne kawai amma ni a indiya na so kin ci gaba da karatun ki kika ɗi oh ni dai na fi son nan ai fa ni kuwa na ga ranar da zaki gama makaranta da wannan shegen yajin nasu na tsiya murmushi ta yi tare da saurin canza maganar yi dadi ya ce jibi za ku je sudan ka karɓo min turare da lalle gun tsohuwa kakarsu auke ba zaki ba ne iya saboda koyaushe za su iya janye yajin aikin ba don komai ta guje wa tafiyar ba sai don farhan sarkin nacinta ƙara da wayar ta ke yi ne ya katsa firar su ganin nina cikin ya sa ta tashi zaune ta ɗaga kiran cikin fara'a oh nina ba ki yi fushi ba ke ma kin san ko ban yi fushi ba zan ji haushi na sani ki yi haƙuri don Allah wallahi so biyu ina shirya zuwa sai uzuri ya gitta amma ki kina raina ya jikin abba da sauki amma fa ban ɗauke maki zuwa ba cikin murmushi tare da duban gefen yaya sa'ib daga ya tashi baya fala hakan ya mata daɗi ta ce kaki da mu jibi sha Allahu zan zo sun jima suna fira kafin daga bisani suka yi sallama ranar laraba an yi ta dawowa daga filin jirgi rakiyar su dadi ta cewa da ta cewa direba su wuce hayin ma'azu sannan suka isa daidai kwanar da za ta sada ta da gidan su minar ta ce su yi fakin ba musu suka bi umarninta cikin takun ƙasaita ta fito escort ɗinta ne a bayanta sun kai su goma alamin ne zaune a kantin lawan suna fira kan idansa motoci biyar suka yi fakin Wani wata ta fito cikin motar ba karamin ɗagawa lawan hankali ya yi ba musamman da ya ga gurin da wurinsu suke nufowa dan take ya ci yawon bakinsa ya kafe jikinsa ya fara rawa cikin sarƙewar murya lawan ya ce shi na al'amin zafin kanka ya janyo mana masifa ka dubi yarinyar nan ta zo mana da kattan samudawa Wayo Allah shi nan na sani ƙarshen mu ya zo Ƙwaƙwan Lamu za su yi tuni fitsari ya fara zubo masa ƙafafunsa sai karkarwa suke. Uban gayyar ko a jikinsa kallonta yake fuskarsa murtuke, hankalinsa kwance ko ɗar bai ji ba. Jira yake da wacce ta zo a shirye yake da duk yadda ta zo masa. Sannan ta kawo saurin kallo ɗaya ta yi masa ta ɗauke kanta domin ba za ta manta fuskarsa ba. Wani irin firgici da bugun zuciya take ji jin take tamkar a lokacin yake marinta. san mantawa ta yi da za ta saya mara lafiya kayan dubiya ba za ta tsaya gurin wannan azzalumin ba. sa idanunta ta yi kafin daga bisani ta buɗe su cikin ƙarfin hali da ƙoƙarin ɓoye yanayin da ta shiga ta dubi lawan da yake cikin kantin yana ta haɗa uban gumi ta ce don allah ina son drink cikin rawan murya ya ce wa ni iri wani iri kike so uhm, ko ma wani iri ne to to ƙwaya nawa katan hudu ranki ya daɗe katan biyu ne ya yi saura wake ba damuwa kawo sai ka haɗo da sweet da biskit nan take ya haɗa mata escort inda suka ɗauka inda ta bi shi kuɗin inda ta biya shi kuɗin shi ta bar gurin cikin tsananin bugun zuciya bayan tafiyar lawan ya fito yana sharta gumi tare da sauke ajiyar zuciya wai Allah ya so ma alkur'an har na fara hangona a makabarta alamin da ke kallonsa duk yadda ya so haɗiye dariyar da ke taso masa kasawa ya yi ai kuwa dariya yake sosai da fara kular da lawan sosai ta fara kular da lawa kai faɗan iska ne miye za ka wani sani gaba kana dariya kamar ka ga sabon kamu ganin alamin ya ki cewa da shi komai sai dariya yake ya nuna shi sai dariya yake yana nuna shakan hakan yasa ya kai dubansa gurin da al'amin ke nuni wandonsa ya yi sharkar ko ba a faɗa ba ya san fitsari ne wannan ya wuce a kira shi da guri shafa kansa ya yi ciki da kunya ya ma rasa me zai yi cikin dariya al'amin ya ce wallahi lawan tsoronka ya yi yawa haba kamar mace yanzu me abin tsoro a waɗannan mutanen Hararar salawan ya yi kafin ya ce lallai kam ɗan rainin hankali a gunka ne ba komai ba. Waɗannan ba ni ba koma ko kai sarkin cika bakin idan ka shiga hannunsu wallahi komai ba za ka iya ba. Da kake cewa tsoro kamar mace yau idan maza suna guri ai bambancinmu da mace ƙalilan ne. Cikin ƙoƙarin haɗiye dariya ya ce habawa ni ɗin wallahi kai ma ka san wasa kake ko sun fi waɗannan masu kama da dodannin na fi ƙarfinsu kawai malam ka zama namiji kuma wallahi maza ka je ka cire ƙazantar nan ya ƙarasa magana yana hararsa Lawan ya yi tsaki tare da barin gurin ya nufi gida don sauya kayan jikinsu. Wani yaro ne ya zo wucewa al'amin ya kwana masa kira. Faruk zo da sauri Faruk ya ƙarasa yana faɗin gani yaya. yawa maza ɗauki butan nan akwai tsintsiya a bayan ƙofa shiga ciki za ka ga inda ruwa ya zube ka ƙara ruwa ka share sosai kaji yaron ya amsa da to cikin ƙanƙanin lokaci ya gyara wajen da taimakon al'amin faruk zai wuce ya ga waya a ƙasa ya ce yaya ya kayar da wayarka ya faɗa bayan ya faɗa bayan ya ɗauko wayar al'amin ya karɓa cikin mamaki don shi dai wayarsa ga ta a hannunsa zaman kuwa wayarsa ba irin wannan ba ce yana duba sikirin ɗin waya ya ga watan beti ya cika sikirin ɗin ko shakka baya yi wayar yi waya yar gidan lawanci haka ne ya tsinci kansa da shiga ma'adanan ajiye hotuna yana kallon hotunan ta ne da suka fi yawa wani irin yanayi mai wuyar fassarawa da ba zai iya tantance ko na miye da yake ji yana ratsa zuciyarsa da jinin jikinsa tura hotunan ya yi a wayarsa tare da sa numbarsa cikin wayarsa ya yi flashin in wayarsa sannan ya ya koma wayarta ya goge tasa ya ba wa faruk wayar ya ce in gwamna za ka shiga layinmu duk inda ka ga motoci sun tsaya ka tsaya a nan idan ka ga wata za ta shiga mota ka ba ta ka faɗa mata inda ta inda bayan tafiyar faruku ya fara jin haushin kansa me zai yi da lambar ta ko hotunanta shi bai ma dalilin da ya sa ya ɗauka ba ya yi tsaki kafin ya mayar da wayar ajiyunsa da murna mina ta taro ta sai rawar jiki take sai da ta kai ta gurin ummi suka gaisa tare da tambayar mai jiki ummi ta ce ya ji sauki har ya fita yau masha allahu allah ya ƙara sauki amin annan sanni da ƙoƙari mun gode sosai ta fita ta ba su mina ta ce ban zaci za ki gane gidan nan ba Haba Minat me kika mai da ni zuwa na fa biyu gidan nan. Dariya Minat ta yi kafin ta ce haka ne fa mutuniya kwakwalwarki na ja. Hmm, ke dai kika sani. Sun jima suna fira kafin ta yi musu sallama bayan tsarabar da ta yi musu. Har da dubu goma ta ba wa ummi sai godiya suke mata. Har mota Minat ta rako ta faruku da yake gefe a tsaye ya da sauri ya ce an tiga wayar kikin yar a kofar kantin yi lawan. Cikin sauri ta karba tana faɗin o oh, na gode sosai kin ga halina ko? San ban kula ba. Gurin da na ba shi kuɗi na san na yadda waya. Miya ta ce an ci sa'a rabo ce baki. An ci sa'a rabo ce baki yar a idan ba ta gari ba. Wallahi kuwa. ta ba faruk dubu ɗaya ya ƙi karɓa ya gun da gudunsa haka nan sai ta ji yaron ya burge ta take tambayar nina sunansa faruku kenan ɗan ƙawar inna haulatu ne amma a gurin inna yake babansa ya rasu tun yana wata biyu wani irin tausayi da ƙaunar yaron ta ji ya shige ta farar ɗaya ta ce da minat insha allahu zan sake zuwa zan sake zuwa ki kai ni gidansu to sarkin tausayi sai na ganki ta faɗa tana dariya bai ji kawai ta yi ta shiga mota an janye yajin aiki sun koma makaranta sun ci gaba da karatunsa a hankali kwance tare da an janye yajin aiki sun koma makaranta sun ci gaba da karatunsa a hankali kwance da dare da karfe takwas ya sayyadi yana zuwa yi mata karatu zuwa tara suke tashi wace ce beti Asalin sunanta Aisha ya asalin Sudan ne mahaifinta Alhaji Sufiyan da mahaifiyarta Safina. Dukansu 'yan famili ɗaya ne sun kasance 'ya'ya ga Baffa da Baffa Ahmad wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya. Baffa Hamid yaran Sa'udu Sumayya ce babba sai Sufiyan Asiya Auta da Alƙasi. Asiya Baffa Ahmad yaransa biyu Muhammad Safina Sufiyan da Safina. Bafa Ahmad yaran biyu Muhammad Safna. Sufiyan Safna suka haɗa kansu inda iyayen suka yi farin ciki. Cikin ƙanƙanin lokaci aka yi auren su watansu ɗaya a Sudan suka tattaro suka da hana Najeriya kasancewa a nan yake kasuwanci. Kaduna garin gwamna a nan ya sauka da amaryarsa unguwar Kinkinau. A nan ya taɓa haɗaɗɗen gidansa na ji da gani ban san ya san kwatanta iya haɗuwar gidan ba naira dai ta yi kuka rayuwar gidan gwani sha'awa suna matuƙar tattalin juna soyayya suke wa juna har aka rasa waye fi son ɗan uwansa abokinsa alhaji ma'azu makota ne gida ɗaya ne tsakaninsu shi ya samu shi ya samu masa 'yan aiki a cikin 'yan aikin akwai abu amma tun zuwanta akwai abu amma tun zuwanta Safna ke kiranta da cikakken sunanta Zainab. Tana matuƙar son Zainab saboda natsuwarta hakan ya sa ta jawo ta jiki tamkar ƙanwarta. Shekara su biyu da aure Allah ya albace su da samun ƙaruwar kyakkyawan bebinsu. Zo ku ga murna tun daren sunan 'yan Sudan suka cika gidan ranar suna aka sa a bebi sefin layi. Kusan rainarsa duk Zainab ce Bacci kaɗai ke raba su yayi yana da shekara uku Zainab ta yi aure da Isa direban daɗi. A nan cikin gidan akwai ɓangaren da ba kowa ba kowa nan suka zauna inda momi safira ta yi wa Zainab komai da ya kamata uwa ta yi wa yarta. Daga Zainab ba iyayenta a da gamawa da duniya lafiya da sakamako mafi tsoka a gurin Ubangiji suke wa momi da dadi, domin duk wani gata sun mata shi. A ranka bai hana ta zuwa ɓangaren momi ba da mijinta ya fita tare da dadi za ta je gun momi sai sun dawo sannan ta koma ɓangarenta. Saifullahi na da shekara goma har sun cire rai da sake haihuwa sai gashi Allah ya ba ta wani ciki. Wani za ku ga murna gun su momi da Saif. Tun kafin a haihu babu ne kawai ba su saya ba. Saif duk Sa'id inda suka fita da ya ga kayan wasa sai ya ce a saya wa bebinsu idan sweet ko biskit aka saya masa sai ya dinga kuka sai an saya wa bebi. Haka ne suke nuna so da tattalin bebi tun bai fito duniya ba. Wata rana da kwana goma cik da karfe goma na dare Allah ya sauke ta lafiya a cikin gidanta ta samu yadda kyakkyawa kamar ta sak ba abin da ta bari na mominta. Bayan suna aka raɗa mata Aisha Umaira suna kiranta da Beti, iyata a yaren Hindu. Hmm, mai karatu faɗa irin so da gatar da ake wa Beti alƙalami na ya yi kaɗan ya kawo muku kullum za ka ganta goya a bayan Zainab. Sai idan za ta sha mama ko bacci ke raba su. Idan Sa'id ya dawo makaranta ka cokar lokacin sanata ne. Lokacin da ta kai shekara lokacin da ta kai shekara ɗaya da wata bakwai zainab ta ta yi yayanta shaƙuwarsu da zainab ba zai kwatantu ba ko mami da dadi ba ta yadda da su idan tana hannunta sa'id kaɗai take yadda da shi bayan shekara hudu na asabar ba boko sa'id ne da beti bangaren zainab sai wasan suke yana mata doki sai ɓangare dariya take ankul isa da anti haka sa'id ke kiransu Suka fito ankul ya ce to 'yan gidan anti ku tashi mu je ya faɗa yana riƙo hannun Sa'id. Anti ta ɗauki beti suka nufi gurin su Momi. ta take jira Momi ta miƙe tare da faɗin yawwa dama ku nake jira beti zo mu je. Beti ta ka faɗa, alamar ba za ta ba. Momi ta yi murmushi kafin ta ce dama na san ba zuwa zaki yi ba. Waye isa ya raba ki da antinki ta kalli Sa'id tana faɗin ɗan gidan Momi zo mu yi tafiyar mu. cikin ɓata fuska kamar zai yi kuka ya ce ni ma momi ba za ba tunda bai ci ba za ta ba rike baki momi ta yi kafin ta ce inye wato haka za mu yi ko sa'ib shi kenan na yi tafiyata ta ɗauki jaka tana faɗin zainab za mu tafi ga yaran ki nan ki kula da su da gidan ki yi ta haƙuri da yarintarsu to momi allah ya tsare ya da ku lafiya ta raka ta an mota ta yi wa yaranta kis sannan ta shiga mota Ankul ya ja suka kama hanyar Abuja bikin 'yan abokin dadi Alhaji Ma'azu, wanda ya koma Abuja da zama. Dadi yana Legas daga can zai wuce gurin auren. Gaba ɗaya tun tafiyar su Momi Zainab take jin ta wani iri jikinta take ji tamkar ba nata ba. Su Momi ko minti talatin da barin Kaduna ba su yi ba suka yi hatsari da taimakon mutane da wani bawan Allah da ya zo wucewa ya ga abin da ya faru. Ya sa su mota da wo. ya sa su motarsa da wasu mutane uku suka nufi Kaduna don kai su asibiti. Ko Kaduna ba su kai ba ankul ya ce ga garin kuna. Hankalin mutanen ya matukar hankalin mutumin ya yi matukar tashi mami cikin tsananin jin jiki ta ce don Allah ka kira min mijina ga nan ba ta faɗa masu nan ba cikin jin azaba an yi ta kiran wayarsa bai ɗauka ba. har suka shiga kaduna wanda zuwa lokacin moni ta fita hayyacinta suna isa asibiti aka wuce da ita aka wuce imajensi da ita ana shiga da ita ta fara kalmar shahada tana idarwa numfashinta ya ɗauke Doktor ya duba ta yana gama duba ta ya ja mayafi ya rufe ta kafin ya kalli waɗanda suka kawo ta ya ce sai dai ku yi haƙuri Allah ya karɓi abarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suke ta furtawa kafin mai motar ya ce yanzu ya zamu mu sada matattan ga iyalansu. ranka ya daɗe ne sai ana a sake kiran lambar da baiwa Allah ta baya cewa ɗaya daga cikinsu cewa ɗaya daga cikinsu haka ne bari na sake gwada kira Allah ya sa wannan karan ya ɗaga ya faɗa cikin jimami fitowar sa kenan daga wurin mitin da wasu turawa akan wani kamfani da yake so a yi masa gini. A nan Legas har ya sayi fili. Duk wani iri yake jin sa ga wani irin sanyi da yake ji. ji cikin wani yanayin wansa ta dinga ƙara alamar neman agaji kasa ɗaga kiran ya yi sai cewa fiye ɗin yake tattara fayil ya ɗaga kiran sannan fiye ya ji bayanin da aka masa hankalinsa ya matukar ɗagawa cikin sassauta murya yadda dadi ba zai ji shi ba ya kwatanta masu gidan dadi tare da shaida masu ba su gari amma yanzu za su biyo hanya bayan ya gama waya ya dawo kusa da dadi ya ce yallaɓai dama hajiya sai ta kira ta ce suna asibiti Binti ba ta da lafiya. A ransa ya ce gara na faɗa masa haka. Ya fi da haka ya fi da dai gundarin zancen. Cikin tashin hankali dadi ya miƙe yana faɗin me ya same ta me yake damunta. Cikin tsananin tausayi ubangidansa ya ce yallaɓai abin da ta faɗa kenan. Maza ka kira Kasim ya shirya mana tafiya duniya, yanzu nan. Cikin ladabi ya ce to yallaɓai. lokacin da suka yi duk lokacin da suka yi duk abin da ya kamata su yi sannan aka ba su gawawwaki suka yi gida da su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada to ga wani sahihin magani na wanke dattin mara zai wanke dattin mara ya kori toilet infection yana maganin duk wata cuta ta mahaifa kamar gurɓacewar al'ada, rashin haihuwa, yawan fitar ruwa, warin gaba, tusar gaba, ƙaiƙayin gaba, jin zafi a lokacin saduwa, buɗewar gaba, ko kuma bushewar gaba, rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure, ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata. Wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne. Don haka, ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka. 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amarya ina kuma uwar gida ina masu jego ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima to kakarku ta yanke sa'a domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta, ya dawo mata da ƙima da kuma martabarta a idanun mai gidanta. Sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa. Sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa. Wannan duka dama ce a gare ku, domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki. Yana matse gaban mace, yana kuma ƙara miki ni'ima Don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki, za ku yi tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081-42-80-0199, wato sifili takwas ɗaya, huɗu biyu, takwas sifili, sifili ɗaya, tara tara. Albashirinku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak, wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne. to kuwa babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zinduma ihu idan ba ke ba amma fa Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe bane kar ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi Umar Bakar Humra ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri zaki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske, sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah. Idan har mace ta yi amfani da shi, insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinta ne. Saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar mu kamar haka, wato 081 42 80 01 99 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara idan ka ji gangami to tabbas akwai labari ina amare ina uwar gida kai har ma da 'yan mata masu tasowa hakika mata da kwalliya aka samu shin kuna so ku ƙara kyau fata ku ta luwai-luwai ki zama HRS kamar madubi to ga dama ta samu mun zo muku da sabulu mai suna MB akan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulun mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kankat ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar kurajen fuska da dattin fuska. Ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba, ya feso musu da kuraje ko kuma ya musu tabo. To tabbas idan kuka yi amfani da MB, fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri. sannan kuma sabulunmu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata ku yi kokari ku mallaki naku don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yaƙar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nankarwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata ku yi kokari ku yi amfani da mp cikin sati biyu zai share muku hawayenku Ga masu buƙatar wannan sabulu na MB, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka: 081 42 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima to kukanki ya ƙare daga yau domin ga wata gumba mai suna bujen ki shakaf Ko daga jin wannan sunan kun san za ki shakaf-shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar. Gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace. A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujen ki shakaf. Idan oga ya tunkaro ki, ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara. Domin duk inda ni'ima take, to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen gishakaf, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato 081 42 80 0199. Ina masu fama da matsalar tumbi ko kuma ƙiba mai yawa, wannan damar ku ce, domin wannan maganin namu mai suna Boy Slimin. yana ƙone tumbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace. Da haka ‘yar uwa ga dama gare ki. Ki yi amfani da boys lemon domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS. Hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa, kuma akwai magani mun zumku muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan magani yana smoothing ɗin fata ta koma luwe-luwe Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala, akwai haɗin matar minista. Domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka wato 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi Muna da turarurruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida. Akwai turaren kaya, turaren jiki, sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar bakar humra. Muna da turarurruka ingantattu wanda duk inda kika gipsa ƙamshi ne kawai zai dinga tashi. Domin mu mata da ƙamshi aka san Ga masu buƙatar mu za su iya tuntuɓar mu ta nambar mu wato 081 42 80 0199